To a yanzu haka dai labarin da ke ɗaukar hankali a Nijar shine yadda kai tsaye kamfanin ƙasar China da ke haƙo mai a Nijar ya sanar da dakatar da aikin haƙo mai da yake yi a Nijar. Kamfanin China dai ya sanar da dakatar da haƙar mai saboda harin da aka kai wa ma'aikatansa a Agadem. Taɓarɓarewar yanayin tsaro a yankin Agadem na jamhuriyar Nijar ne ta tilasta wa kamfanin na kasar China mai suna CNPC dakatar da wasu ayyukansa na haƙo man fetur a ƙasar. Kamfanin ya buƙaci gaba ɗaya dukkanin ma'aikatansa da ke aikin a wurin da su ajiye su je hutun dole har sai lokacin da al'amura suka daidaita a cewar ƙasar China. to sai dai har yanzu daga nata bangaren gwamnatin kasar Nijar din bata ce uffan ba dangane da wannan mataki da kamfanin na kasar China ya dauka idan dai ba manta ba 'yan tawaye ko kuma a ce 'yan ta'adda na ci gaba da zafafa kai har hare musamman ma akan bututu da kuma waɗansu dukiyoyi na al'ummar jamhuriyar Nijar inda tuni 'yan Nijar ɗin suka shiga yin kiraye-kiraye na cewar ta gaggauta ɗaukar mataki a kan waɗannan azzalumai da suke lalata dukiyar ƙasa babu gaira babu dalili a nan muke addu'ar ubangiji allah ya ba mu zaman lafiya ya haɗa kawunan mu ya ba mu shugabanni na gari amin summa amin